الحمد لله يضع الموازين القط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا عاسبين ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ونصلي ونسلم على القائل من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم أين باتت شريعة طاهر بملك معاشر الأحباب إن الله تبارك وتعالى حذر المسلم في أن يولي القضاء لذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبها أبو ذر رضي الله عنه ماذا قال له يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وفي الصحيح أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي الصحيح أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل الجنة ثلاثة أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان موفق مختف وثانيهما ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وثالثهم عفيف متعفف ذو عيال أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإياك ثم إياك أن تظن بأن هذه الأحاديث خاصة لشخص معين بل إن كل إنسان داخل في هذا المضمار لذلك في الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أولهم إمام عادل الإمام العادل الذي كان يعدل بين الناس سواء كان حاكما أو قاضيا أو كان سلطانا أو أميرا أو خليفة المهم أن يكون عدولا بين الناس أن يكون يعدل بين الناس وفي الصحيح أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لذلك الله تبارك وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كل إنسان منا يسأل أما قدم وأما أخر أمام الله يوم القيامة لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه فيما أخرجه أبو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض قضى بالحق فهو في الجنة وقاض عرف الحق فجار فيه فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار فسأله الصحابة رضوان الله عليهم قائلين لا فما ذنب الذي يجهل فرد عليهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذنبه أن يكون قاضيا قبل أن يعلم لذلك يقول الحكماء إذا تم في القاضي إذا كان القاضي جاهلا وسيء خلق فقد تم فيه جميع الخسران لذلك هددنا الله تبارك وتعالى قائلا لنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتقون معاشر الأحباب كتب عامل من عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكتب إليه قائلا له إن مدينة حمص قد فسدت ماذا رد عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لا حصنها بالعدل ونقي طرقها عن الجو حصنها بعدل ونقي طرقها عن الجو وكذا يقول مخعول رضي الله عنه لأن أخير بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت إذا خيرت بين القضاء وبين أن يضرب عنقي لاخترت أن يضرب عنقي على القضاء لأنه يعرف بأن ما من قاد يسلم إلا ما رحم الله تبارك وتعالى ويقول محمد بن الواسع رضي الله عنه وجدت أعلم الناس أشدهم هربا منه بمعنى هربا من القضاء ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله ينبغي للقاضي أن يكون يوما على القضاء وأن يكون يوما في البكاء بمعنى يبكي على خطيئته ويبكي على ذنبه ويروى أن مالك بن المنذر رضي الله عنه كان خليفة أو سلطانا أراد يوما أن يولي محمد بن الواسع القضاء فأبى فصمم وأصر فأبى فيقول لأجلدنك إذا رفضت فيقول لا أما إنك إن فعلت ذلك فأنت سلطان والذي بعث محمدا بالحق نبيا صلى الله عليه وآله وسلم لذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة بمعنى أن أذل في الدنيا أحب إلي من أن يذلني الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا معاشر الأحباب لابد أن ننظر في أمورنا ولابد أن نتساءل في أنفسنا جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نبلهم ويسود لابد أن نصلح بيننا وبين الله تبارك وتعالى إن هناك أمورا داحضة جارية بين المسلمين لا يألون لها جهدا ولا يألون بها بالا ربما تدخلهم النار يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى إذا المهم فالمهم أن يصلح الإنسان بينه وبين الله تبارك وتعالى ومن أدهج وأغرب وأفظع ما سمعت أن هناك رجلا أحبل بنت رجل وهذا الرجل أنجبت ابنته ولكن لم ينبذ ببنت شفا على أنها قد أصت الله تبارك وتعالى لما لأن هذا الرجل كان يقدم إليه شيئا يعيش به يستعين الله به على مؤونة الحياة معاشر الأحباب متى ما كيف نلقى الله تبارك وتعالى بهذه المفسدة وماذا نحب أن نقدم كعذر أمام الله تبارك وتعالى ألا ذهب الوفاء فلا وفاء وبدأ هيله فبقي العناء وأسلمني الزمان إلى رجال حياتهم وموتهم سواء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مو أيو عشرين دا شدق وطن جمادة الثانية ألف دا دريه دا أربعين دا دا wace sai daidai da ashirin da ɗaya ga watan fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin ina shari'ar ɗahiru ba malli ta kwana ya ku uwa musulmi na fara muku zance a satuttukan baya da suka wuce amma al'amari yadda na faɗa zan nanata sau da yawa ni da kai da shi da ita mu mukan taimaka wurin taɓarɓarewar al'amura mukan taimaka yadda al'amari zai ki daidaito amma kuma sai mu koma muna zagin shugabanni na yi wani bayani a khutbar da ta wuce na ce wani mai hasna yana cewa inna qaulal haq lam yada li sadiqa lallai faɗin gaskiya ya hana ni in yi abota da kowane mutum sai na ce ka jaraba kai yanzu ka ga idan ya zama na cewa wannan mutumin bara gurbi ne wannan mai gaskiya ne tsakaninsu za ka ga bara gurbin nan ya fi samun abokanai fiye da mai gaskiya saboda su mutane banna ta fi soyuwa gare su fiye da gyara mutane sharri da kitifi da dasisa da gunzugulu ya fi soyuwa cikin zuciyarsu fiye da gyara fiye da mutumin Allah subhanahu ta'ala shi yasa muke wahala za ka ta gararan ba ka ta bituwa kana ta bulayi kana ƙoƙarin ka haɗa al'amura amma ba za su haɗu ba mai yasa saboda mu dinnan ba masu gaskiya bane kuma ba mu son gaskiya amma kuma wai muna son a yi mana gaskiya sau da yawa ina faɗa wani mai hikima yana cewa wa zulmu min shiyamil qulubi fa in zalunci yana ɗaya daga cikin tabi'a irin ta zuciya zalunci a zulmu min shiya nufusi fa in ra'at idan kaga mutum a zaune to ka sani cewa dama ce shi ma bai samu ba shi sa al'amura suka taɓarɓare daga cikin abu na ban tsoro da tashin hankali ina sauraron rediyo sai wani mutum ake labarin akwai wani yaro da ya je ya yi wa ɗiyar ciki yarinyar nan sai ta haihu ta hanyar sifa hanyar hanyar zina sai yaron nan ya kamata a ce kaga na farko akwai implications guda uku haɗarurruka da ke cikinsa guda uku na farko an ɓata masa suna ko kuma kafin nan an saɓi Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai taba fushi ba sai in an take al'amarin Allah subhanahu wataala idan aka shiga aka lalata hukuncin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yakan bayyana da fushirsa wannan uba bai daga hankalinsa ba me yasa saboda wai yaron ya zo ya bashi ransom ya bashi kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin don haka shi bai damu ba tun da ya samu kuɗi bai abu na biyu haɗarin da ke ciki an ɓata mutuncinsa an ɓata mutuncin diyarsa wanda yake rekod ne ever har duniya ta tashi duk rigim ɗin da zai zo sai an yi bayanin cewa ɗiyar wance ɗiyar wane ɗiyar wane wannan bai dame shi ba amma ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin sai ya fi soyuwa a gare shi yana uban yarinya ya ansa ba wani matsala yarinyar nan ta tafi a wurin haihuwa Allah ya mata rasuwa wata irin al'umma ce wannan banna a wurinmu ya fi soyuwa fiye da a ce a gyara sannan wani mutum ana ban labarinsa wani yaro ya zo ya yi wa ɗiyarsa ciki yarinyar nan ta haihu amma bai hana bai yi fushi ba bai ɗaga hankalinsa ba bai damu ba kai asali ma yaron wai yakan zo gidan ma ya zauna su yi magana da yarinyan a gidan uban yarinyar a nan wani wuri da yake predominant waɗanda mafi yawancin mazauna wurin musulmai ne ya yi hira da yarinya bayan an gama abin da za a iya fita saboda yana ba uban kuɗin cefa ne sannan at last ya je ya aure wata ita yarinyar da ya lalata tana nan da cikin shege to idan ka dawo kan al'amarin nan na shari'a da na muku bayani al'amura na ban mamaki sun shiga ciki na muku bayanin cewa daga cikin ci gaba da aka samu uba ne wanda ke kwanciya da ƴaƴayensa biological daughters ƴaƴayensa duka record muna da shi hira da aka yi da yaran hira da aka yi da uwar hira da aka yi da waye duka muna da shi yaran nan sun yi afamin cewa ubansu ne yake wannan aiki ina nan da hira yanzu a cikin wayata saboda ba mu ba bamu mu yi waɗannan maganganu ba sai da muka tabbatar da cewa muna da waɗannan hujjoji amma abin da zai baka mamaki abin da zai baka takaici sai aka samu wasu 'yan gidajen rediyo suka je saboda suna kan ɓanna da fasari, suna kokarin cewa a'a ai wannan mata wai sun yi hira da ita ƙarya ne ita da kanta ta tabbatar da cewa wai saboda ya sake ta ne saboda tana jin haushin saki wai shi sa? ta ce to sai ta ɓata masa duniya har duniya ta rade wani irin suna ina gaya maka cewa lokacin zan shiga tafsiri a nan aka zo da yaran nan malam sahibu suka zo na cire dubu goma na ku je ku yi tasis aka je aka gwada likita ta ce yarinyar yaran nan a buɗe suke gaba da baya in kasa ya tsunka guda hudu in ji ɗin nan za su shige cikin al'auran waɗannan yara kuma ta ce duk inda za a tafi ake neman shaida ni ku neme ni zan tsaya in ba da shaida akan ni na yi ɗin nan yaran nan an buɗa su to shin akwai wani dalili da ake nema fiye da haka aka ci gaba za a tafi ba za a tafi ba malam al'amari ga dai wannan mutum mai laifi ne an tabbatar 'yan sanda sun kisi wani abu a lokacin inda ya kamata a yi abu an kasa yi Allah subhanahu wa ta'ala ya muke mu muka shiga maganan muka tsaya family muka tsaya sai mun ga cewa an hukunta wannan mutum aka zo ana ta waɗannan abubuwa yadda na faɗa muku a baya abinda zai baka mamaki da ɗaure kai yarinyar nan ita ta kai kara domin a lokacin da ya kai kara saboda tsara da rashin kunya da rashin sanin ya kamata wai yana claiming a bashi ƴaƴayensa a bashi kai da ake tuhuma mai laifi ne sai ya kai kara a bashi ƴaƴayensa to a baka ƴaƴayenka ka ci gaba da abin da kake da su ko menene kuma sannan likitan nan ta tabbatar mana da cewa to yanzu matsalar da za ku fuskanta rainon yaran nan saboda sai an yi isolating a raba su da cuɗanya da yara in ba haka ba kafin a zo a iya daidaita yaran nan tattan zai ɗauki lokaci abin da ya zai faru kenan yarinya tana zaune yar shekara uku yar shekara bakwai ta ce wai samun hannu a ina ta nuna al'aurata idan ta ga cillan yaro ɗa namiji yadda kaga ta ga nama ta daduma da karfin tsiya ta tsotsa ta rike halin da aka tsinci kai kenan ba aka zo ana wannan magana aka tafi shi kenan sitin na farko bai zo ba na biyu shi ma bai zo ba na uku bai zo ba sai aka yi stroking karansa sai aka ba ta shawara bayan an sallami karansa cewa to yanzu ke ki juya ki shigar da shi kara karamar kotu ke ba ta da hurumin da za ta ɗauki irin cognizant ɗin irin abu na rape case ba ta da hurumi ba ta da jurisdiction amma saboda bata sani ba a lokacin kuma bata shawarce mu ba sai ta shigar da ƙara cewa tana so ga abin da mijinta ya yi wa ainihin yara babu sort of intimidation da matan nan bata fuskanta ba an yi threatening ɗinta an zage ta an wulaƙanta ta an yi kaza akan cewa ta janye wannan ketsin abu ya taƙi ta ce malam kamis in ya ce in haƙura zan haƙura ce ba za mu haƙura ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki ɗan uwanka shi yayi zalunci ko shi aka zalunta don haka tunda an zalunce ki dole mu mu taimaka maki, shi da ya zalunci dole mu tabbata mun hana shi zalunci aka zo yara me za a yi me za a yi sai aka ɗauki yara kuma fa yaran da ake rigima a kai sai aka ɗauke su aka danka ma ainihin abokin miji to abokin miji wanda shi ake tuhuma an ɗauki yara an danka masa to me kake da tunani ai yara sun koma wurin sa kenan wannan kotu riga su aka yi wannan kotun ɗari ba malik nan da nan sai muka ruga ana cikin waɗannan abubuwa ba. yarinyan nan 'yan sanda sun kira ta shi kuma a lokacin ya kira ta ita ba su sani ba cewa kiran kotu ya fi kiran 'yan sanda sai ta tura wakili shine na muku bayani wakilin sai aka kama ta sai ta zo tana zuwa ita ma aka kama ta wata ta kai mata abinci maryam ita ma aka kama ta dukan menene ta yi a'a kawai saboda wannan kesa ana so da karfin tsiya sai ya mutu yarinyan nan ita ta uku da aka kama tana da ɗanyen goyo tana shigan ciki amma cikin nan ya tsiyaye ya zube to abin bai tsaya ba sai ni da tana yawan mention ina malam kamis malam sahib mu ma sai ga san mace criminal case malam da na zauna na yi hira da taron lauyoyi in kana jin kama karyan da ake a kotun nan sai ka rufe bakinka kama karya gurguzu da ake a kotun nan sai ka rufe baki taron lauyoyi da wasu abubuwa kai hannaji wasu bayan Allah ma sun fita sun yi zanga-zanga a high court akan dole a ɗauke shi a wurin nan saboda ba shari'a ake ba ana cikin waɗannan abubuwa yanzu progress ɗin da ake ciki yanzu alhamdulillah wannan mutum an kama shi ya kwana goma kenan yana tsare an kama shi sannan mai girma gwamna ya shiga maganar tsundum ya kira matarsa barista eh, abin nan asiya ha excellency ya ce ke karfe biyun dare ta ce me kake yi baka kwanta ba Ya ce wata magana na ji a rediyo ta daga mani hankali a matsayin ki ta barista ina so ki je ki binciki waɗannan al'amura ki ji yaya al'amarin na yake ta shiga na sa aka kai matan nan ta mata bayanai ta yi kaza ta yi alkawari ta ce to duk inda maganan nan take mai girma gwamna kuma ce a binciki maganan nan in har ya zo ya tabbata gotu sun baki laifi wallahi duk in ya kama a rataye shi ne zai sa hannu sai a rataye shi sannan ita matar gwamnan kuma ta ɗauki nauyin karatun yarinya ta ce da ita da wannan ɗin da aka je aka aka aka zuwa musu da ciki abin da cikinta ya zube ta ɗauki nauyin karatun su ci gaba har zuwa jami'a saboda dole ne a tallafi rayuwarsu dole a taimaka musu mu koma yara sai aka ɗauke su na ce sai aka baiwa abokin miji ana nan mata saboda tashin hankali ta ta dinga suma saboda bata san halin da yara za su kasance a ciki ba da muka zo muka yi bincike muka yi bincike sai muka gane cewa yaran yanzu an mai da su ainihin garin ita matar amma ba wurin ta suke ba suna garin don haka to mun dan samu security yanzu muna nan muna kokari abubuwa guda biyu yaran nan Allah ya da immediate effect saboda gwamna ya ce duk halin da ake ciki a dawo da yaran nan ko me ake ciki yaran nan su dawo shi kuma ba yadda za a yi musa ido ya dinga kama kariya irin na wannan shari'a ba zai yi ba sai mun tabbatar da an yi filing fundamental right against him sannan kuma yadda na faɗa ina kira ga grand cardi ana raɗe raɗin na san dai kana da adalci irin naka amma ana raɗe raɗin grand cardi shi ke mara masa baya na ji wannan sama da wurin lauyoyi talatin to in har da gaske ne ba kai kake mara masa baya ya kamata ka ɗauke shi a wurin saboda is incapacitated mutumin da ake ake takaddama akan yara shin wai ku bincika in ba ku sani ba ko custody na renon yara yana wurin wane yana wurin uwa to me yasa yaran nan ana takaddama akan su za a dauka aje a kai su wani me yasa wanda yayi wannan zaka ce ya san shari'a don haka jama'a yadda na faɗa mu ma din muna taimakawa cikin irin waɗannan abubuwa duk sanda aka ga azzalimi yana zalunci ba tsayawa za mu yi mu samu idanu ba za mu tsaya mu haɗa ƙarfi da ƙarfe duk abin da zai faru mu tsaya mu ga cewa an yaƙe ki shine abin da muka yi don da muka ga cewa abin ya koma wasan yara muka tafi high court aka bashi sai an dakatar da shi sai ina ji raɗe raɗe wai an sake maida mashi da shari'a kan me za a maida mai da shari'a ba wani masanin shari'a wanda zai wannan ni ne na zo gaban alkali na rubuta petition against him ba zai mun adalci ba ya kama ni ya daure, ya bani sort of intimidation ya ce kaza da kaza sannan kuma a ce wai an maida mai da shari'a ya shari'a a garin kaba kaba ma ba za a yi wannan ba so ku disregarding wannan maganganu ina cikin maganan tsundum kuma ina bin abubuwan da suke faruwa kuma in Allah ya yarda yadda na faɗa maganan nan za is a fight to finish ba za mu tsaya ban Allah yadda it's an endless war dole ne kuma duk irin wannan in ya faru ba yadda za a yi mu tsaya ina cikin wannan magana sai wani matashi ya kira ni yace malam irin wannan abu ya faru ne mata ta ce muka samu takaddama da ita na zo na ga wani abu da sunana da sunan mahaifiyata kawai shikenan matan nan ya za a yi ya za a yi laya ce ya gani ya za a yi ya za a yi shikenan matan nan sai ta kai ni kotu da ta kai ni kotu wai criminal case maganan aure menene ya hada maganan aure da criminal case ba wuka ya dauka ba ba kaza ya dauka ba sannan uwar shi din ma da bata nan aka yi abun bata san me ya faru ba labari aka bata ita ma aka kai mata san ma ciwo criminal case kuma ran juma'a to wani irin kama karya ne wannan shi yasa jama'a mu gyara ayyukan mu mu zamo masu adalci mu kamanta bin Allah subhanahu ta'ala bari in gaya maka abin da kila ka sani kila ta yi baka sani ba ka duba alƙalan nan gaba ɗaya da suke alƙalanci idan suka yi ritaya kashi tara daga cikin goma sukan koma matsiyata ne almajirai saboda lokacin da ake kan kujeran ba a bi Allah ba ba Allah aka bi ba kan kujera sai dai ɗaya cikin goma su ne kawai suke iya tsayuwa kaga Allah ya taimake saboda sun kamata adalci sun yi abin da ya dace amma kana kan kujera Allah subhanahu ta'ala ya baka dama kai da ya kamata kai adalci kai abin da ya kamata kai sai kuma ka tsaya kana kama karya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa alƙalai guda uku ne biyu yan wuta Allah ya mana tsari ɗaya ne dan aljanna shi ɗan aljannan shi ne wanda ya san gaskiya ya ganta kuma ya adalci da abin da ta dace sannan na biyu wanda ya san gaskiya ya ƙi yin adalci da abin da gaskiyar ta kunsa na uku shine mutumin da shi jahili ne ma ya zo ya haye kan kujera kai akwai daga cikin wasu alƙalin asalin su ma yan shi'a ne amma an neme su a kashe suka gudu amma suka dawo suka zaune kuma suna kan kujera suna kama kare akwai su shi sa sai ka rasa wace aƙida ce ke yi wane ne kai akwai daga cikin alƙalan da muke da su yanzu ko iziya ba zai iya karantarwa ba an taɓa tsohon wani gwamna a jihar nan yake cewa idan da 'yan uwan shi musulmai za su fahimce shi da ya kulla shari'a gaba ɗaya amma saboda kar a ce na faɗa da addini musulmi ya wayi gari wai da ya tafi shari'a court gari ya tafi customary saboda nan ne za a buɗa kawai a constitution din ya san wai ba za a mai adalci ba shari'a court to menene amfanin shari'a court me yasa ake kiranta shari'a in ba zan samu adalci ba to ya kamata mai hattara mu kiyaye maqul yana cewa radiyallahu an wallahi ka gani din nan da za a bani zabi a daki wuya na da a bani alƙalanci gara a fille mun wuya da zama alƙali Muhammadu ibn al rahimahullah yana cewa yana cewa wato mutane na farko da za a fara kira a tuhuma ran su sune alkalai Malik ibn al ya kira Muhammad ibn al yace zan baka alƙalanci yace ba zan ansa ba ka ansa yace ba zan ansa ba yace to a matsayina na khalifa zan sanya a maka bulala yace to in kai wannan kai shugaba ne amma ka sani gara wulakanta a duniya da Allah ya wulakanta ne ran alkiyama. irin waɗannan maganganu abin nan iyad ibn al rahimahullah yana cewa alƙali ya kyautu ya zauna ya dinga rusa kuka rana ɗaya kawai saboda yadda zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan maganganu suna da yawa wani ma'aikacin Umar ɗan Abdulaziz radiyallahu an ya rubuta masa yace Hems ƙasar Hems ta lalace ta taɓarɓare yace to kai mata da baibayi da adalci sannan ka taskace ka tsabtace hanyoyinta daga ainihin zalunci Allah muke roƙo subhanahu ta'ala dauki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da yake son mu lalace Allah ka lalata al'amarin sa abin da ya tara Allah ka watsa abin da ya tasa gaba Allah ka hana shi kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi waɗanda suke wannan hura wuta in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ne, Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da Allah cikin ilimin ka kasan babu babu amfani a rayuwarsa ga musulunci da musulmai Allah ka anshi rayuwarsa ya Allah duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa masu fada da addini Allah ka wulakanta su Allah ka togarta su Allah ka kaskanta su ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi a'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum